da yake bayani wa manema labarai dangane da kama jami'an alhaji ali ya ce yawancin inda 'yan ta'addan ke samun albarusai kan fito ne daga hannuwan jami'an tsaro bata gari a ko ina ƙasar nan ana kama ko a kwanan nan a civil defense an kama 24 wani sun bayyana su da shida wanda sila kama su ni na musu da su kama su separation nan daman a shugaban kasa ya haɗa da civil defense commander general da civil defense da kama su suna faɗan suna kafin ma in na masa waya na bai suna zai kama shi ma general burtai shi ma daga mun sunan sojan ana tura masa sunansa shi ma zai kama already an yi aikin nan da burtai da commander civil defense da ni muna haɗuwa a waya muka yi aikin a civil defense da aka kama sun bayyana soja shida already dai ina tabbatar maka cewa ran laraban nan an kore su su 26 civil defense an kai su kotu shi ma kuma general zai kori nasa zai kai su kotu daga bisani wasu daga cikin jami'an tsaron farin kayan da aka kama wato civil defense sun yi bayanin yadda suke samun albarusan da kuma yadda suke sai da su suna usman muhammed ne ma'aikacin da na civil defense a kebbi state kuma an kama ni na sai da amu sani bulatin aina yake yana anan anan azari to aina kake samun application na same shi a wurin sama'ila abdullahi da kuma muhammad katsina eh, sama'ila abdullahi yana aiki a zamfara state Common. muhammad katsina yana aiki a katsina state command suna na nuruddin lawan eh, ni ma'aikacin civil defense a zamfara state Common. lokacin da abubuwan nan suka samu suka faru ina aiki tare da soja a talata mafara operation hadarin daji eh, a dalilin da ya sa kama ni wato wani ma'aikacinmu wanda yake hannun haguna a kaman cewa ismail ya mai kwamfilin cewa sun yi harbi a iska da yawa za su samu matsala suna neman ammunition su yi replacing ina an saga wani soja ana ce mai eh, acm sati an sagare shi a zo da kawo mai shi kuma shi ma yana onda operation hadarin daji amma a yanzu an are su suna na za su yi wani assignment na sati biyu bayan shi eh, sati a wanda ya bani bai cike ba sai eh, akwai wani sadiq acm sadiq dukkanin su air force ne su suka bani na ba mu shi wannan eh, abokin aiki na nuruddin ya kai mashi saboda ya samu ya wata matsalan abin nan da yake ciki shi ismail kuma na sayan mashi da ammunition din a naira ɗari ɗari sai dai akwai wani wanda kasim wani sojin ƙasa ne shi kuma shi wato abin da ya sa shi sojan ƙasa ne yana fama da cutar asma kuma ina ɓangaren lafiya lokacin operation din sai na mai kokari aka bashi takarda ya koma gida sanadiyan haka nan ya ban kuɗi na ce ba za a ba sai ya ban kyautan amu shi ma a cikin roban tsohon wata ya sa shi magazin biyu suna cikin wanda na hada na bashi saura na bawa ma'aikatan mu kyauta kwara biyar biyar abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya